أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء الواضحة الضراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya tsawaita mu ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana mai kama ta yau ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da da arba'in daidai wanda ta yi daidai da shida ga watan biyar na shekarar miladiya 2010 shekara kuma a cikin wannan wata mai albarka na ramadana wanda sai wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa yake ganin wannan wata hakanan sai wanda Allah ya ba shi lafiya ko da ya ga watan ma sai wanda Allah ya kama lafiya yake halarta ne to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wannan zaman lamu albarka Allah ya san yan uwa da suke nan tare da mu a bara wanda ba fa nan a yanzu Allah ya karɓi rayuwarsu Allah ya gafarta musu kansu ya haskaka makwancinsu Allah kuma ya ba mu uwa da ba haka muna tare da su a nan amma rashin lafiya ya hana su zuwa wani karon waɗansu suna asibiti waɗansu suna gida muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya lalurar rashin lafiyar da tsora musu kafara ne a gare su kuma Allah ubangiji ya ba su lafiya alhamdulillah wannan watan shi ne ake ta sauraro tun kwanaki wuce kuma musulmi a duk duniya ya karkata zuwa ga watan kowa yana irin ƙoƙarin shi na tanadi don taron wannan watan tanadi na ibada tanadi na tsarkake giya tanadi na cikin neman kusanci zuwa ga Allah fara jikin santan shaidan da nesantan wutar jahannama da ji kuma maji na alkhairi na sadaka na raba abinci da kuma kyautata ma iyali da samun abin da za a ci a sha domin jin daɗin ƙarfafuwa wajen yin wannan ibada. Allah Ubangiji ya nuna mana wata. malamai da daɗewa sun sha bayani akan falalan watan da kuma alkhairinsa da ganima da ake girba a cikin watan da jarafasa da ake ɗiba da bononza irin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin koli da ake a wannan watan na aljannan ma gaba ɗayanta a baje kolinta a buɗe ƙofofin da gaba ɗaya a kulle na wuta a ɗaure shekaru ka zo da ayyuka ɗan kaɗan ka samu aljanna ayyuka ɗan kaɗan ka samu yardan Allah ayyuka ɗan kaɗan ka samu gafara da zunubar ka gaba ɗayansu ayyuka ɗan kaɗan ka kusa daga wuta ka tsere mata ku shakka ɗan kuwa Allah maɗaukakin sarki baya taɓa saba alkawari in Allah ya faɗi magana haka Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya taɓa faɗan magana wanda ba haka ba kuma kirkiro magana bisa son zuciya Allah ya wanke annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ce la ku anil hawa illa wayun yuha Wanzu Allah baya magana a bisa son zuciya duk abin da kaga ya faɗa ko wahayi ne Allah ya masa ya faɗi shi kuma haka yi amma sun ba da shaida cewa Allah sallallahu alaihi as-sadiqul masduq shi mai gaskiya ne abin gaskatawa tun kafin zuwa musulunci ne manzo Allah bai taɓa yin ƙarya ba manzo Allah bai taɓa magana a sami ba haka ba tun a jahiliya kafin zuwa musulunci sun san shi ne asadiku mai gaskiya aminu mai amana to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda yace an buɗe kofofin nan a yau daga fitowar alfijir kofofin aljanna na yanzu haka inda muke suna buɗe kuma za su zauna a tsakaninmu a buɗe da tsawon kwana talatin kofofin wutar da manzo Allah ya bayani ana kulle su yanzu haka an rufe sun fitowar alfijir lokacin da Ramadan ya fara shaydanu kuma an kafe su don Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan maganar da ya faɗa haka ne shi kuma Allah subhanahu ta'ala baya saba kawai kuma wata ne na karɓan addu'o'i duk wani yanki na watan Ramadan ka ɗauka sai addu'a ana karɓa ko da na inci talatin ko da na awa ɗaya dare ne da rana ne da safe ne da yamma ne a kowace lokaci ka gutsuro na ramadana ka yi amfani da ɗan mintunan ka yi addu'a to ana karɓanta wata ne na karɓar addu'a wata ne na gafar da dubbai kada musulmi ya take, ya sake ya zamanto cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu Allah tumurmushi hancin su ko uku Allah wadaran su ko uku wanda watan Ramadana sai shigo ya tarar da kai da zunubai da kazanta na ci irin na zunubai irin na sa'o, wannan kuma ya zo ne ya wanke ka ya tsarkake ka ya tsarkake ka da watan ya zo ya zauna a matsayin tafi a wanke zuwa ya yi kwana shekara zuwa talatin wai sai ba ka iya shiga ciki ka wanke zunubanka ba annabi sallallahu alaihi Allah wajen wannan musulmin saboda haka mutane na wanke zunubai kowa ya san da inda yake ko Allah babu wani shafaffe da mai babu wani makaluki da in ba annabi ba ko mala'ika da sai shi baya sabo Allah balil insanu su yi tsira, Allah ce kowane ɗan adam ya san sirrin kansa kowane ɗan adam ya san sirrin ko Allah saboda haka kowa idan ya zauna yana ya san cikin da yake sako Allah to kar mu fiye yadda wannan ya wuce ya fita bai jero irin waɗannan kafafiran ba da kurakuran da yake yi ya jero su ya kawo su gaban Allah ya yi saro Allah yau gobe jibi an jima safe dare rana yamma har kwana talatin kai ta maziya ta nacewa da izinin Allah sai Allah ya yafe maka Allah ce ma ba ya tsalu lahu bi azabikum in shakartum wa ne zan yi na azabta da ku ina wannan da halittar ku matukan kuna tsoro na kuna gode mu inji Allah sai azabtar da ku mu inji Allah ba za ka wani ba inji Allah shi sakar ku matukan kuna gode mu mu'amalku kuna imani da ni bari na bari sai na yi inda aka yi sun fi gafara zai gafara inji Allah Allah ba me me zai da azabtar da ku ba zan azabtar da ku ba inji Allah to musulmi wato lalatacce shi ne wanda har wancan ya fita ya bari a yadda yake da wannan dauda bai wance ka ba bai wance ka ba to manzo Allah ya ce Allah wajen irin wannan musulmi saka irin hali da muke a ƙasar namu na rikin tsaro na hannun waje da na cikin gida da suke zagon ƙasa wa ƙasan saboda tarwon ƙasa da raba kan al'ummanta da dasa gaba da kiyayya a ƙasar ma musamman mu nahiyoyin mu na arewa a iri yadda al'amura suka taɓa tsare kowa ya sani a cikin gida yana fargaba wannan tunawan da ke ko a gida wannan tunawan da ke kan titi wannan tunawan da yake wajen gari kuma kowa ya sani muna buƙatar addu'o'i kasanmu da kanmu da jagororinmu da shugabanninmu da cikin al'ummarmu da wannan ƙasa alkhairan da Allah ya zuba da ni'imomi yau an hana al'umma su natsu su ji daɗin an yi haka an hana ƙasashen larabawa jin alkhairan da Allah ya zuba a ƙasashen inda aka ji wata ni'ima to sai an zo an hada rigima a wajen don a tarwatsa a hana su jin daɗi mu ma haka nan ma arewa noma kiwo sana'a jin daɗi kwanciyar hankali ibada duka yau ana ake yi to ballantana ba wata na amsa addu'o'i zai zauna tsakaninmu kwana talatin kuma Allah yake ku roƙa zan amsa jama'a mai muke jira sai roƙon to saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin wannan watan cikin wanda za a karɓa musu duk addu'o'in da suka yi ya sanya mu cikin waɗanda Allah zai gafarta musu dukkan zunuban. ya sanya mu cikin waɗanda za a ɗanta daga wuta cikin da damuwoyin da suka dame mu ya Allah mun roƙi ka sanya su a wannan wata na Ramadana amma ruwa ne wanda aka yi shi kuma aka ɗauke wanda shi da hannu a cikin wannan ya Allah ka shirye su shi masu shirye ne in ba masu shirye ba ne ya Allah ya Allah mun bar mata maganin su a hannunka kai ka san yadda za a magance mana su ya Allah wanda rayukansu suka salwanta cewa a cikin wannan al'amarin Allah mun roƙe ka sanya ya zama to shahada a gare su ka sanya wanda suka yi musu ɗin sun ɗauki kansu su suka rasa dukiyoyi Allah ka sanya shi tarihi ne kamar musu ninki da dukiya Allah ka shirye matasanmu ka shirye ɗan mata maza da mata duk inda suke ka kare su daga dukkan abin da zai gurɓata su na shaye-shaye Allah ka tabbatar da shugabanninmu da sarakunanmu da ɗan siyasarmu da jami'an su kowa Allah ka dawo da shi kan tabarki majajeci ya gane hanya ya gyara ya rabbul alamina ya arhamar rahimin bayan haka kafin mu fara karatu akwai wata baiwar Allah da ta zo suka karɓi addinin musulunci saboda haka muna jiran ta karɓi kalmar shahada da bayani da kuma kurci da insha Allahu tafsiri a bara mun tsaya a suratul araf suratul araf shin aya ta ɗari da saba'in da hudu muka tsaya yau da ikin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da biyar na Ramadan a wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda da yake da dubu biyu da sha tara miladiya malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فانسلق منها فأتى فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون تذكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون نعم الله أولها آية ما يأسبرت أمتيك باو من ظلت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد واتل عليهم فترنت وعلى أمك نبأ الذي آتيناه آياتنا labarin wani mutum daga cikin banu Isra'ila, wanda Allah ya ce, "Atai nahu ayatina, mun ba shi ilimin ayoyinmu, ilimin sanin taura, hukunce-hukuncen taura, dokokin taura, mun ba shi ilimin sanin kaza haram ne kaza halal ne kaza Allah baya so kaza Allah yana so kaza na kusa da Allah kaza na daɗaɗa wa Allah mun ba shi ilimin addu'a sosai mutum mai ilimi amma ya yi amfani da ilimin ya ji littafin ya ji dokokin Allah ya ce mai kakon ya yi haka fansalaka minha sai ya tuɗe ya zane ya kauce wa aiki da wajen ayoyin namu asalin al'insila yadda ake feɗe rago a cire wannan fatan a jikin shi shi da ko kuma wanda ya rayuwa a kauye ya san ji da lokacin da yake fita daga a safan safan jiko inda yake fita idan ka samu rigar macijin ka same shi ka macijin ne sai ka duba ka da komai to haka ya zare kansa ya fita kansa ya bar ilimin a gefe ya bar dokokin Allah a gefe shi ya kauce ya koma ma duniyarsa kawai bai san halal ba bai san haram ba bayan ya karanta su ya addace ya ya yi abin da ya ga dama ya karkata zuwa ga duniya kawai ya sa duniyan da ita ce a gaba ba ruwan shi da ka za haram shi za halal da ya tuke rigar musuluncin dokokin Allah ya ajiye ta a gefe a asba abu shi kuma shaitan sai ya ɗora shi a kan tabbatinsa kama Allah ce ya ayyuhal ladina amanu khulu fi ilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin da ya tuɗe ya bar musulunci a gefe dogon a gefe dole wanda ya bar Allah ya fi shaytan haka da ausan in kana da Allah ko kamar shaytan kada kuma kana tare da shaytan kamar Allah wannan Allah ya ba da shaida ya fita harkar dokokin Allah da addini ya tuɗe rigar kimanin ya ake ta ajiye ya ɗauko duniyar a gaba ya bar lahira to ku atba'ahu tsari ka ku. sai shaitan ya ajiye shi ya ɗora shi akan kan sa shi nan ka kana min al sai ya kasance shi ne fatattu wanda shaitan ya ribace su ya ya halakar da su ka karanta wa al'ummanka ya muhammad sallan isa wannan mutumin wataƙila a cikin musulmai akwai wanda su ma sun san kaza ba kyau kaza yana da kyau ga dokokin Allah da abin Qur'ani yace a yi ga abin da bari har a samu cikin musulmai shi ma wanda sai ajiye dokokin Allah a jefe ya yi kamar shi na da wannan mutum to shi ma shi zai hau kansa aka ce wannan mutumin walau shi'ina da mun ga dama in ji Allah la rafa'nahu ha, da ya bi dokokin nan Allah shi da mun ɗaukar darajarsa damun mun ɗaukar darajarsa domin duk mutumin da yake bi dokokin Allah ba na bari da guji haram to Allah ya ɗaukaka darajarsa ne ya ɗaukaka kimansa ya ɗaukaka darajarsa to da mun ga dama in ji Allah da ake musuliyar jiki da sai ya bi ayoyin sai ya samu ɗaukaka na dalilin bin dokokin Allah Ina Umar ya ce na hannu kaumun a azzan Allah Islam mu mutane ne wanda Allah ya ba mu daraja ɗaukaka darajar mu ta dalilin musulmi wa mahama tagaina al-izzata bi ghairihi adallana Allah duk wanda yake cikin daukaka ba tare da bin musulunci ba akwai dabarun da za su ba su ɗaukaka ba wai tare da bin musulunci ba to yace kanki ya same shi da kai ne Allah ya ya mun ga dama sai mu sa shi ya Allah da rafa'anahu sai mu ɗaukaka da shi walakin da sai dai shi akhlada da ilal ardi mutumin ya manne abdo a kasa ne ya manne a ƙasa sai ka ɗauka da mutum sai shi ya manne a ƙasa sai sai ka kamare su ka ɗaga shi ya za ka yi sai a bashi bai so a ɗaga shi ba ne walakin nan ku akhla da ilal ardi ya manne ya zafi duniya tunanin shi duniya hankalin shi duniya aikin shi duniya komai na shi duniyan nan kawai ya zaɓan kansa wattaba a hawahu kuma ya fi son zuciyarsa ta fi Allah da hukuncin Allah su yi sai ya fi sai ya fi son zuciyarsa kuma Allah ya ce da duk wanda ya fi son zuciyarsa to hanyar ta zo masa wa kuma man tsaga wa asara al-hayat dunya wa nahan nafsa an hawa inda jannata hiya al-ma'wa wanda wato amma man tsaga وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى wanda ya ya zaɓi haka da ta'addanci da Allah ya zaɓi rayuwar duniya ita ce a kai shi jahima ne za ka kai shi domin duniyar nan duk da aka ce wa mutum ga yanda zai ta samu in zai saboda ita ce a gaban shi ya za ka ga su don su samu in za su iya yadda ƙoƙarin a shirya don ta samu ɗin zai iya yanke ƙur'ani a shadda don ta samu ɗin zai iya yayyaji ƙur'ani ya tsoma shi a jini don ta samu ɗin zai iya alwala da jiya idan fa godaye ɗin suka ce masa sai da hakan za ta samu kuma ita ce a zuciyanka ita ce tunanin da duniya ita ce yake so duk abin da aka fashi ya yi don ta samu ɗin zai yi cewa amma an saba wa asarar hayatin duniya wanda ya zaɓi rayuwar duniya a zuciyarsa tabbas ƙarshen da za ka tafi inda jahima hiyar ma'awa jahima ne abin da kai shi domin hanyoyin samun duniya za a ce ko da keke an yi an samu wa amma man wa amma man khafa amma mutumin da shi tsoron makama rabbi cewa a da ubangiji jiranan hisabi wa nahan nafsa an hawa ya hana zuciyarsa da yake so ta ba hawa wuri wanda kuma wani hajjarsa an hawa to fa ina jannata hiya al hawa nan ne aljanna ta samuwa tana samuwa da wajen saba wa zuciya a zuciya yake so idan alheri ba to mutum na haka yayi ya zaɓi rayuwar duniya kawai yadda ke dokokin Allah bayan Allah ya ce a mun ba shi ilimin sanin zaɓi ba kyau a duk da haka yi watsi da shi to Allah ya ce fa mafaluhu misalin kafiri yanzu Allah zai buga in general wanda ya bijire wa dokoki Allah ya yi jattin sako Allah ya zaɓi rayuwar duniya ita ce a gaban shi duk mutumin da ya zaɓi rayuwar duniya ita ce a gaban Allah ce misali wannan mutum kamar kalin kalbi amma misalin kare ne in ji Allah amma misalin kare ne kare ya yi ke Allah ce in ta hamil alaihi shi karen nan a duk lokacin da ta umurce shi yana ga ya zazzago harshen shi yana ko a inuwa kare ke kwanci ko a inuwa yake kwance cikin sanyi da nishina ko ta ya ci ya koshi za ka ga dai har shi a wuce yana lullage haka yana irin nunshi yana numfashi mai ƙarfi nan har shi a waje ko da cikin azabar ma yake harshen shi a waje ko cikin kuma yake harshen shi a waje wato juma'a na mutumin da cikin duniya kamar ka ɗaga wa kare abu haka ni nama haka sama da menene tsawonsa ya yi tsalle da dauka ya wuni tsalle ya kwato ya wuni tsalle ka ta harfi yana lallaji yana zuwa yawo ya kwanta harshen shi a waje yana cikin shi nan to haka mai neman duniya yake a kullum yana fighting akan abin da Allah bai kaddara ta zai samu ba kullum yana bin abin kawai alhalin ba na shi bane rabon wani yake bi kullum yana faiki ba zai taɓa samun sama da abin Allah ya rubuta masa ba kullum harshensa a wajen ya samo yau sai ka ɗauka aikowa ne tunda ya samu irin wannan kuɗi ina shi to yanzu kan abin da zai na tsawo waje sai ka ga kullum yana neman wanda ya fi su kullum wanda ya fi su da ya ga wani gida kawai ka ga kawai yana miki kawai yana faiki sai ya irin shi da ya ga wata mota sai ya samu irinsa da ya samu wata kujera sai ya hau kujeran kujeran kullum a cikin wahal da kai yake har ya mutu ya koma ma Allah in ka tsawatar masa dai da zare yana nishi in ka bacci ma haka da zare harshe yana nishi da kare yake yadda kare yake to haka wancan cikin duniya ya bar bakon Allah ya manta lahirarsa ya manta kiyamarsa duniyan kuma kullum neman ce har yanzu ba ta samu ba ba mutu kuma a koma ba Allah ba nufin ba shafi ko kuma nan in kullum a cikin gajiya a ke yadda kare kullum haka za ka shi yana ni shi na tsara yanzu ya kaga ya samu miliyan ashirin amma ya kaga bai gaji ba bai huta ba kullum kuma yana fashiya zai samu wasu kullum kullum ya samu wasu ya zubi Allah ke tsalika wannan misali da an buga muku in ji Allah matsalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina misali ne na dukkan mutum da mutanen da suke karyata ayoyi na in ji Allah misalin kafirin ke nan wanda suka yi reject ayoyin Allah suka karyata ayoyin Allah su yi imani da su abu da kan kususin kasa Allah ya ba a cikin Muhammad sallallahu alaihi umurci yake kissanta musu wannan kissan da kuma Muhammad da Allah ya tafakkaru da cewa mutanen ka al'umman ka su yi tunani tunanin da zai dawo da su kan hanya tunanin da duniyar nan su kama kiyama kawai tunanin da zai mako da su zuwa ga Allah da aiki da ayoyinsa wannan misali ne Allah maɗaukakin sarki ya buga wa kafin musamman ma ya neman duniya mai neman duniya kuma a cikin rashin hutu ne a yi ta buga sai an same ta take samuwa kuma lahira dama a yi sallama da ita Allah ya ce a masalan misali ya munana misalin kuwa alƙawmun lazina kazzabu bi ayatina misalin mutanen da suka karya da ayoyin mu inji Allah misalin su ya munan inji Allah subhanahu ta'ala halin su halin da suka shiga domin mutum ya kafurce wa Allah don son duniya kawai ya sa a gaba to zo ka rika karanta rayuwarsu kaga irin halin da suke hali ne mummuna inji Allah halin su bai da kyau wanda ya sa duniya a gaba kuma baka samu ba ji Allah ya ce babu wanda ya kai ki mummunan hali idan ka yi abubuwa yadda ke rayuwa inda ke tafiyar da al'amuran duk abin da aka kira ke yanzu duniya ta samu shi da ka kaga mutum yana yawo tsirara da daddare a ce masa fa wannan abun shine zai kawo zai kawo masa biyan bukatan ya yi ta gudu a duhu da daddare a ce ya je mahaɗan hanyoyi ya zauna a wajen da dare kar ya sa ta kar ya sa wando kar ya komai a jikinsa ko a ce je mahaɗan rafuffuka inda suka haɗu ko a ce ya je inda ake ci kasuwa na mako mako ya zauna a wajen ya yi kaza ko a sa mutum ya rika kwanciyar tsakanin makabarta ko a sa mutum ya rika saduwa da mahaukaciya a boda ya ɗauko ta duka saduwa da ita ko a sa mutum ya sha jinin mutum ko jinin jarirai ko a ce mutum ya shawo ido ko a ce mutum ya kaza kaza Allah ce kin kaga halin masu neman duniya in Allah kaga halin da suke kai halin da suke rayuwa kirin abin da ake sa su su yi domin duniyar ta samu da ke a matsalar wallahi mummunan misali ne misalin su ya nuna na inji Allah subhanahu wa ta'ala a kafar mu wannan idan bukatar ba ta samu ba bacci wannan da kake ka ji daɗi har kana misali so ba sai wallahi ba sai saboda abin da yake da bai samu ba kuma kullum jini shi sai ya hau yawo da abun gwada jini ba ne kullum hankalin shi a kashe duk abin da Allah ya masa wallahi baya ganin shi ni imani shi dai wani abin da yake tare cikin nan yana ganin sa alheri kawai yana cikin shi a kawai nan alheri yake ka samu neman mulki ido a rufe haka kan shi bayi da kwanciyar hankali a rayuwarsa duk mai wanda ya kasu a duniyar da mulki da lafiya to Allah ya ce wallahi misalin shi rayuwar shi wanda shi yake rayuwa akai Allah ya ce sa'a ya munana komai zai iya yi ko mahaifiyarsa aka ce wallahi ya daddace ta ya kasar kashi ta ta zai ko ɗansa ko matan shi wallahi zai Allah rufa mana asiri amma Allah ya ce wa ya kanu yazlimun Allah ya ce kansu suke zalunta ta kashe ta ayoyin Allah ta yi rikici ta ayoyin Allah ta cikin Allah Allah ya ce kanka ta zalunta in kai sallah sai ta amfani Allah Sallar ka ba ta amfanin Allah rashin sannan ka ba ta cutar da Allah imanin ka ba zai kare Allah da komai ba rashin imanin ka ba zai rage Allah da komai ba kai ne in kai imanin kai da'a kai biyayya da amfana da aljanna da yardan Allah idan kuma ka bijire ka kafurce mutum ya fada wutan jahannama saboda haka Allah yake kansu suke zalunta ba ni ba mai ya hadihi Allah lallai tabbas wanda Allah ya shiryar da shi to kuwa muhtadi wannan shi ne wanda yake shiryayye babu wanda ya taɓa da shi in Allah ya so ka shirya ya shiryar da kai to kai ne shiryayye Allah madaukakin sarki ya maka suna wanda ya taɓa da ka wa yi yudlil wanda Allah ya ɓadda shi ko bai so shi da shirya ba to ka ula'ika waɗannan su ne alƙasuna su ne wanda suka yi asarar yin asarar lahira asara yin asarar shirin Allah yake asara yin asarar musulunci nan yake asara babu asarar da yake domin duk wata nikima wanda ake jin da ita Allah ya baka musulunci na ya gama maka komai suka allaci al لكم akmaltu lakum dinakum wa atmamtu لكم ni'mati wa raditu lakum al-islam dina na na ku sannan na ciki ta muku dukkan wata ni'ima duk wata ni'ima da kake neman ta to la tana kasa da kasancewanka musulmi musulmi a sami da kuma mai bin taɓa shi manzon Allah sallallahu alaihi sunna manzon Allah koyarwa manzon Allah kawai ba kuma sani ni'ima Allah ya gama masa ita Allah ya ji musulunci ya zama to shi ne hajja ta farki guda ɗaya in Allah da za ku bauta mun da shi ku zo lahira ku zauna lafiya wannan shi ne na'am ولقد برعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أقل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه يجزون ما كانوا يعملون الله يتولى قد ينقوى لواو كنان كما يكفى واو الكفر كفلام الكفر ولا قد الله يتولاه والله كان شيمكو لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس mun halitta wa jahannama ai khalaqana mun halitta wa jahannama jahannama kasiran min al-insi wal jinni wal ins wato yawanci daga cikin mutane da aljanu ji Allah akwai rabo na jahannama da yawa da muka halitta cikin mutane da aljanu jahannama za su kawai kasiran in Allah su suka fi yawa wa ma aksarun nasi walau arasta bi mu'mini mafiya yawancin mutane duk yadda kai ba za su yi imani a ya Muhammad wa aksaruhum fasiqun mafi yawancin mutane sun bai fasikai saboda haka musulmi na kirki da yake zai rika auna gaskiya don yawan mutane da yawan mutane ba ne masu bin Allah ɗan ne masu imani Allah ya yake babu shakka mun kana dawa wutan jahannama mun halitta mata rabonta daga cikin mutane masu yawa kuma da aljihu masu yawa domin aljihu da mutane kansu an aiki annabi aka aika musu ba a aiki annabi cikin aljanni ko manzo Muhammad an aiko shi zuwa ga al'insu aljihu da aljanu. Sarafna ilaika na faran. من الجن يستمعون القرآن فما حضروه قالوا أنصتوا فلما أوتي ولوا إلى قومهم منذرين التي ملائكتنا لوقتنا مكثورة مكا wato dandado na aljanu suna sauraron alkur'ani suna sauraron wa'azinka yayin da aljanu suka zo sauraron alkur'ani sai suka fi junansu an fito kowa ya shiru suka tsari alkur'ani daga farko har karshe manzo Allah ya musu wa'azi kuma su biya wallau ila qaumihin munziri suka ci koma masu da'awa suka je suka suna ta kiran junan su zuwa ga amsan addinin musulunci Allah ya ce irin mutanen da muka kana da jahannama muka halicce su domin jahannama da irin aljanun da muka halicce su domin jahannama ya suke ya Allah don mu kiyaye Allah ya bayan cikin su yake lahum kuluhun Allah ce mun ba su zukata mun saka musu zukata don su yi tunani su karɓi imani su karɓi musulunci su yi tunani kuma su yi tunani su sai imani sai la ya na biha zukatan nasu ba na fahimtar gaskiya ba ne ba na tunanin gaskiya ba ne ba na tunanin shirya ba ne ba sa fahimtar ayoyin Allah da zukatan nan nasu kan zuciya kuma ba sa fahimta to ta halaka in Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama ya ce man yuridillahu an Allah ya ce wa man yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam Allah ya ce sai ya shirye shi ba zai yalwata zuciyanka ka karbi addinin musulunci man yuridu Allah bihi khairan yuqaddimu fihi wanda Allah ya nufi da alkhairi da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ba shi ilimin fahimtar addinin musulunci sannan an ba su zukatan da su kaf amma kwata-kwata zukatan ba na fahimtar addinin musulunci ba kansu ta ɗaya nan. ta biyu ولهم أعين Allah ce mun ba su ido da lafiyayyen ido ma yana kallon da ido mun ba su ji ido wani fa Allah tun da ya shi bai gani da nan nashi ba ya ga bai gani ba yake yaron shi shi masa jagora amma ba duniya bai haske bai kalan abu yayi ki balle ya bishiya haka Allah ya halice shi shi a duniyar na kasa da za ka roƙe shi cikin wuri da zai ce kawai ya gani ko da sau awa ɗaya ne wannan shi ba waɗannan mun tsare su a makantan mun ba su ido lafiyayye amma la yubtuna biha idon ba na ganin ayoyin Allah ba ne ba na ganin girman Allah ba ne ba na ganin kuduran Allah ba ne ba na ganin ayoyin Allah ba ne shi idon shi ba wannan ba ne ya kalli baka ya kalli sharholiya ya kalli aikin banza ya kalli mene duk abu da ayan Allah da ya zo masa makance masa yake a ce masa kaza da kyau makance ma wanda yake in ya juya nan wajen sharholiyarsa shi mai gani ne in ya juya nan wajen ayoyin Allah baya gani sifan su ta biyu kenan Allah ya ce walahum azanun mun ba su kunnuwa in ji Allah suna da kunnuwa suna ji kuma kunnuwan nan nasu ba su jin gaskiya ba la yasma'u biha ba sa jin duk wata kalma da za ta shirya da su zuwa ga Allah ba sa ma zuwa wajen balle kunnen su yi ba sa zuwa wajen karatun Qur'ani ba sa zuwa wajen wa'azi ba sa zuwa lecture ba sa zuwa inda ake karatu ba ruwan kunne jin wannan kunnen su a je dandali inda aka saba ila wa kala a jiki ike a ji ma sha'a a yi fiye ne amma ba su jikin gaskiya ba ne duk yadda za ka ja masa aya in ya ta ma abu wallahi kurkun ki mata yake ba zai taɓa yadda da ita ba duk yadda za ka ce annabi ya ce ba zai taɓa yadda ke kai da ta kawai malam da Allah kar ka ɓata mu wai za ka ma ɓata mai ka je kawai ka tafi kawai ya ka ce akwai kallon sadaka Allah wal azim da Allah ta hikima ba na jin wa'azi ba ke kalle shi Allah ke waɗannan abubuwa guda uku zuciyar da ba ta tuna Allah idan da baya kallon ayan Allah ya wa'azantu kullum da baya shi kalmar Allah ya wa'azantu waɗannan abubuwa guda uku idan Allah ya so halaka mutum to su ne Allah zai riƙe wa mutum ba za ka ga a farkon suratu a abin da munafiqun Allah ce summun hukumun umyun fahum la yarji'un fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan wa lahum adhabun alim shi Allah ke ya rike zuciyar mutum ya sanya mata cuta cutan zuciya ita ce kafirci cutan zuciya ita ce shirka cutar zuciya ita ce gafantuwa da suna Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya rike zuciya shi kenan ido kuma shi Allah ma ya sarki sai ya rufe shi kunne kuma ya kurmanta da shi ne sun mun hukumun tsuniyon tsohon ayar tsohon falamma zagu a zagan lahu ƙulubahu a da ka gani waɗannan abubuwa guda uku sun Allah ya ce rikon marke da Allah su zaman to kamar waɗanda suka manta da Allah a rayuwarsu ba sa tuna shi shi ne Allah sai ya mantar da su makansu gaba ɗaya kullum su ya zama ko idan shi a buɗe da aka karanta masa aya idan shi a buɗe ya yarda da aka ja masa aya kuma sai ya yi tunani a kan har a ja aya ya ce da su wani take yi ba da mu ba ya kafuran makka wannan kuskure ne ana kuma da muwaffaka Allah ma ɗauki da su cikin na sam'a kaga da kunne yake albasara ido yake wal fu'ada da zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula wannan za ka bai mutum a kansu wannan su ne dukkanin da yasa Allah ya to Allah yana nuna mana akwai da daga cikin mutane da Allah ya halitta ya toshe musu da wurare guda uku kawai don ya kai su jahannama ya kai su jahannama Allah ce waɗannan mutane in ka gan su a rayuwa sai ka kawai sun waye su ne wayayyu su ne wanda ake ganin su a kafa Allah ce kal'an'ani su ce ula'ika kal'an'ani wannan tamkar dabba yake yadda za ka dabba tsani ko ka ta jaki ko ka ta kinka in ji Allah Allah ce haka suke su su ganin wai sun haska wai su ne hasku su ne duniyar su ne ake tabawa Allah ce duk wanda bai da zuciyar tuna Allah da zai kara masa imani duk wanda bai da idon da zai ga ayan Allah da za ta kara masa imani duk wanda bai da kunnen jin abin da zai kara masa a imani an ce wannan mutum kar dabba yake wasu kawai duk yadda yake shaki da kyallin Allah ce dabba ce ta yawo Allah ce ba bari ma in ga muku ba hum aballu sun fi ma dabba makasa sun fi dabba wasu dabba yau in kana kiwon dabba kullum ka zo nan ka ce ka kore ta kullum ta zo kullum ka zo ta zo wajen ta ta san ba a son aje wajen akwai dabba da in ka tsawatar mata ba in ta san waje za ta ga ta ne ta juya ta koma in kana kiwo saboda ko ta taka burki ko kuma ta koma. Kuma ta ce wannan mutum ne ta san halaka kana ja mai aya yana ci gaba kana ja mai aya yana ci gaba kawai kana baka lokacin ka wai za ka tare mai bai ji bai gani to Allah ce to ai wannan ya fi dabba ma dabba duk da yake ba ta magana ba da hankali ba ta kan amma in ka tsawatar mata ka kwaɗe ta ta sa ma wani waje ta burki wannan kuma ba ta ta burki ba ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينفق bima la yasma'u illa bu illa bi du'a'an da summun bukum uyun fahum la ya'qilun ake misalin kafiri da wanda duniya ta shige shi in ka zo gaban shi kana ja masa aya kana masa wa'azi yake kamar ka zo gabar dabba ce wanda ba ta da kwakwalwan ganewa ba ta fahimta ba ta iko a zo gaban sa Allah yana cewa ji tsoron Allah sai kaga tana kallon ka kaci ta dai kawai tana ganin dai yadda suna motsi ba ta san ma inda ka dota ba Allah ce haka irin waɗannan kafiran su haka irin waɗanda suka sa duniya a gaba su sai dai su ga wai ba cikin na motsi kawai Allah ya rufa mana asiri Allah ya a ballu. waɗannan su suka tsaka ma suka tsaka Allah ya ulaika waɗannan mutanen kumul ghafilun sunan suka kai matuƙa matuƙa matuƙa wajen gafala da rakkana da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala kwata kwata kwata Allah baya gaban su kwata kwata kwata lahira ba ta gaban su bai akwai wata mutuwa za a yi kiyama tambayan kabari Allah shi waɗannan humul gafilun sun shafa sun rafkana kwata kwata wannan baya cikin tasirin su ko kwakwalwar su ko tunanin kai ne kawai kake faɗa kawai kake jin aya amma a wajen su wallahi abubuwan ba sa da shi reality Allah ya rufa mana asu to bayan Allah ya bayyana mana irin wannan mutane sai ya zo yake to kai musulmi ko na kwarai inda da kuka imani da Allah kuka yadda da Allah din to da kuka in ji Allah yake shi Allah da kuka imani da shi kuka yadda da shi yana da waɗansu sunaye masu kyau walillahi al husna Allah yana da sunaye wanda suka kai matuka matuka matuka kololuwa wajen kyau wajen kamala da cika don kuka tashi yin addu'a a du'uhu biya ku kira Allah da sunayen ku roƙi Allah da sunayen da zarun da shi na yi fi asma'ihi rabu waɗanda suke murɗe sunayen Allah suke karkatar da sunayen Allah daga yadda suke daidai zuwa ga ransu alamin da zauna za a sakanta musu da muguwar sakayya da muguwar azaba sakamakon mata nu ya maluna a cikin suna aikatawa na tawili da musa sunayen Allah subhanahu ta'ala. wannan imani da sunayen Allah subhanahu ta'ala yana daga cikin aƙida yana daga cikin tauhidi yana daga cikin ginshiƙin addinin musulunci wannan addinin mutum baya cika baya kammaluwa sai ya yi imani da al'asma'u asma'ullahi wasu kashi tauhidin kowane tauhidi ya kasu kashi uku tauhidin rububiya ta Allah wajen ayyukansa da ba mai iya in ba Allah ba in da ruwan sama aiki ne na Allah halittar sabbin da kasai aiki ne na Allah rayawa kashewa aiki ne na Allah numfashi da gudanar da shi aiki ne na Allah azirtawa da sanartawa aiki ne na Allah warkarwa da kamuwa da cuta duka Allah ne ba mai iya yin su idan Allah bai yi su ba idan Allah ya ƙi saukar da sama babu makaluki da zai ce zan saukar da shekar ku damu in Allah ya bar mu a yini a rana ya iya kawo dare ba makhluki da isa ya kawo daren nan har mu bacci mu huta in Allah ya bar mu a dare duhu gari ya ci ba babu wanda isa ya wayar da gari kun a aikin in ji alallahu alaikum laila tsarnukan ila yawmi qiyamati man ilahu lafiya ladhi ya'tikum bi bina bi bi تذكرون فيه alaikum تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار تذكرون إلى يوم القيامة إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون idan Allah ya faru a yi kawai ya iya kawo gari ya a duhu dare kuma Allah ne ya isa in Allah ya kawo muku daren idan ya bar ku daren kuma na cikin wayar da gari wani Allah ne ya isa ban da ya kawo muku yini gari ya waye har ku je kasuwa ku nemi abinci to ba ku saka tauhidin rububiyya shine ka kadaita Allah a irin ayyukan da yake ka kiyarda cewa akwai mai iya yi irin ayyukan Allah babu shi wannan shine tauhidin rububiyya sai tauhidin uluhiyya tauhidin kadaita Allah a matsayin shi abin da ta ce wannan tauhidin rububiyya ayyuka da Allah yake yi mana yake yi mana mutum da ruwa ya mana arziki ya mana kafa shi ba mai matsayin inda Allah ba Kuluhiya kuma ayyukan da bawan shi ke turawa can Allah ne ke turo mana da ba mai iyawa sai Allah nan kuma bawa ne ke tura ayyukan ibada zuwa ga Allah ba za ka kenan kai yadda sanin din shi ɗaya ne wanda za ka turawa ibadarka sallar ta Allah ce rayuwarka ta Allah ce karatun Qur'ani komai naka na Allah ne wannan shi tauhidul uluhiyya ayyuka da ibada da bawa yake nuna wa Allah uluhiyya kuma ayyuka da Allah yake miko wa bayinsa wa bayinsa sai tauhidi kuma sunayen Allah da sifofinsa sun guda uku da na rububiyya uluhiyya al-asma'u wa sifat wannan sifatin tauhidin ne shine a ah, sunayen Allah da sifofinsa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ya raya mu zuwa gobe za mu tashi akan walillahi asma'ul husna Allah yana da sunaye da suka kai matuƙa wajen kamata wajen cika za mu yi bayanin su in darasin karatun wanda ya dauke mu a wannan barko alhamdulillah za mu yi su dalla dalla domin waɗansu mutane sun halaka a wannan bangare sun halaka shi shi kauta shi ne karshen ayan Allah ya ce ko fita hanyar waɗanda suke ba sa imani da sunayena za su ga irin mugunyar sakamakon da musu ashe sunayen Allah mata tana da waɗansu ƙa'idoji da dokoki da ka mu'amalance su cika mutum tauhidin ka ne wanda shi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala kishiyan shirka wanda in sha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayan mu ka dalla dalla ko da za ta ɗauke mu sati ɗaya ne sai mun cika abin da ke ciki ta mu nuna inda waɗansu suka halaka suka yi shi da Allah sai mu ya faɗa ciki da fatan ma ba zai ma kai mu kwana biyun ba insha Allah tabaraka ta'ala Allah madaukakin sarki mana muwafaka Allah ya ta guda ce. Allah ke nuna mana gobe da mu mukaddima mu yi nasiha sa lokacin namu yayi saurin tafiya wadda an su fi sha Allah za a fara kai tsaye kenan za mu aiki islam al-musulmi a billa islam al-musulmi da dakir ada ana wada a kuma da ajiyu ya kawiyu ya aziz ya kuma alamin da aka marayi muna tawassuli da wannan zaman da muka yi a masallaci muna tawassuli da ayoyin da muka karanta roƙon Allah ya annahu Allahu wahidul ahad al-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad يقتله كل اسم هو له سمى به خلقه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثره في علم الغيب نسأله بأسماء الحسنى في الفرح والقرى ألا بامز من لا ألا أبجد يتصور من تسوله ألا ما أزل كمن دامون نرسل أرو da sakamakon mutane da zuwa Allah ba mu zama lafiya da اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قال رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين